amma shekara biyu ga waɗanda suke so su cika shayarwa cikakken lokacin shayarwa shine shekara nawa shekara biyu amma idan an yaya yaro bai kai shekara biyu ba matukar zai iya cin abinci abin ba zai cutar da shi ba ba laifi ba ne a cikin addinin musulunci amma a nan gurin an ambaci shekara biyu domin shine wato lokaci na cikakken lokaci na wato ainihin wato yaya yaro to Allah madaukin sarki ya ce da daukan cikin da yayewa sai ya ce wata talatin ne a wata aya a wannan ayar kuma a wata aya ta suratul ahqaf sai Allah ya ce wa habluhu da daukan cikin yaro wa misaluhu da yayi shi salasu na shahara wato watanni ne guda nawa wata talatin to idan yayi shi shekara biyu wata nawa ya sauran an cire shekara biyu cikin wata talatin saura wata shida malamai suka ce to wata shida shine aqallul ham wato mafi karancin lokacin da ciki ake iya haihu shi kenan idan ka auri mace bayan wata shida sai ta haihu to babu tantama wannan yaron dan waye danka ne ina ba ta fahimci wannan saboda shine mafi karancin lokacin da jariri yake zaunawa a cikin ciki menene mafi tsawon lokacin da jariri yake zama a cikin ciki malamai sun jayar da babu lokaci yana iya shekara ɗaya yana iya shekara biyu yana iya shekara uku kai jariri ma yana iya shekara hudu a cikin ciki ina fata an fahimci wannan amma dai mafi karanci shine wata nawa shine ainihin wato wata shida shine wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara sai Allah ya ce me a waccan ayar sai Allah madaukin sarki ya ce anishkurli to kai dan adam ka fara gode mun ni Allah madaukin sarki wanda ni ne na halice ka sannan ni ne na halicewa iyayen naka bayan ka gode mun kuma sai Allah ya ce dai ka sannan sai ka gode wa iyayenka amma ilayyal masir da kai da iyayen naka duk waje na za ku dawo inji Allah madaukakin sarki kenan bayan godiya ga Allah mutum waye kamata ya gode wa, sai ya gode wa iyaye ina fata an fahimci wannan malamai sun ce in ka gode wa Allah baka wa iyayenka ba Allah baya son godiyar taka ba a raba su yayin da ka wa Allah dole ka gode wa iyaye su kuma iyayen wane ne ta haƙi a cikin su uwa ta fi uba haƙi wani ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin mutane wa ya fi cancanta wato in kyautata masa zamantakewa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umuka mahaifiyarka Ya ce daga nan kuma saiwa annabi sai ya ce umuka sai mahaifiyarka daga nan kuma saiwa annabi ya ce umuka sai mahaifiyarka daga nan kuma saiwa annabi ya ce abuka sai babanka kenan uwa tana da haƙƙi guda uku uba yana da haƙƙi guda nawa yana da haƙƙi guda daya ina fata an fahimci wannan kenan da zaka samu naira dubu hudu zaka ba babanka da mahaifiyarka nawa za a ba tsohuwa sai a nausa mata dubu uku nawa za a ba da tijo sai a nausa masa dubu daya amma in bai yi karatu ba karka yi a gabansa ka miƙa mata uku ka miƙa masa daya yayi magana ka ce annabi ya ce ita ke da kaso uku to ba kai sa ba daga kai har ita za ku samu matsala a cikin gida in Allah ya sa ya karanta sunna to da sauki ina fata an gane wannan Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ilayyal masir wato zuwa gare ni makoma take sai Allah ya ce me a gaba ma. wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukin sarki yace to duk da wannan matsayi da iyaye suke da shi amma wannan ba dalili ne da iyaye za su iya sadaye wa Allah shirka ba sai Allah ya ce, wa in jahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmun idan iyayenka suka yi jayayya da kai suka yi kokari akan ka akan wato ka haɗa ni da wani a wajen bauta wanda baka da ilimi a kai suka buƙace ka da ka yi shirka to falatu yi ma to a nan gurin kuma ba za ka yi musu biyayya ba kenan iyaye akwai buƙata ku sani Allah ya wajabta wa ‘ya'ya su muku biyayya ko kuma Allah ya wajabta muku kubar bar ku su bauta wa Allah kai uba baka da hurumin da zaka ce waɗa ya shirka ya haɗa Allah da wani a wajen bauta a wajen harkar addini in an ce Allah ya ce annabi ya ce to kai uba baka da sa baki a ciki dole ka rada ya bi Allah ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan uba kace zaka hana da addini zaka hana da tsaye da tauhidi zaka hana danka bin sunna zaka tilasta danka sai yayi shirka sai ya hada wani da Allah a wajen bauta ya gane sunna saboda kai kana fama da bid'a kace sai ya zo an yi tare da shi to anan gurin Allah madaukin sarki yayi hukunci yace fala ta huma kai da karka kuskura ka bi iyayenka akan wannan ba za ka bi su ba idan su suka haife ka Allah yake to ni na halice ka kowa ya halice ka Allah ne sanda Allah ya halice ka a cikin cikin mahaifiyarka ta sani ta san sanda kake mani ka koma jini ta san sanda kake jini ka koma tsoka ta san sanda aka sama kashi ta san ran da Allah ya hura maka rai a cikin mahaifa ta san a cikin mahaifar ya kake raye lafiya ka kalau ko baka da lafiya ta sanar da Allah ya ma idanu da kunnuwa da hanci da kafafu da gabai ya suranta ka surantawa ta san san da Allah ya yi ka namiji ko yi ka mace duk bata sani ba wa ya san wannan Allah madaukin sarki shine kawai ya san wannan to tunda shi ya san wannan kuma shi yayi aikin to ya fi su haƙi ya fi iyaye haƙi wannan ne dalilin da yasa Sa'd ibn Abi Waqqas lokacin da ya musulunta mahaifiyarsa tace bata yadda ba ta amince ba lalle sai ya rida ya ce ya ce wata ki haƙuri kalmar shahada na karɓo ita an karɓa ba a maidawa ta ce na ce ban yadda ba ya ce addini ne bai wa in bari ta buga ta buga ya ƙi ta ce to bari na san maganin ka idan ba bar wannan addinin ba daga yau ba zan ƙara cin abinci ba ba zan sha ruwa ba ba zan shiga inuwa ba haka zan zauna har da kishin ruwa da rana su kashe ni yana duk layin da ka bi sai an zage ka an tsine maka an ce ga wanda ya zama sanadiyar mutuwar uwansa. ya ce nan baki shawara shawara mai ya ce kake fara in ki shiga ba abin ba zai yi ba ta ce ita ta ji ta gani ya buga ya buga da ita ta ke ce doshi kenan tsohuwa ta zauna a rana ta ki shiga inuwa rana irin ta saudiya ta take ta ba shan ruwa ba cin abinci kamin dare ya yi ta fara laushi dare ya yi sanyi irin na sahara ya buga ta gari yawa ya zo ya ce ki ci abinci ki sha ruwa ta ce ba zan ci ba ba zan sha ba sai na mutu ya ce to ci gaba ta ƙara yini ba ci ba sha ga rana na duka dare ya yi sanyi da keta kamin gari yawa ya ta yi laushi ya sake zuwa ya gaya mata ya ce na baki shawara ki bari ta ce ba za a bari ba ya ce yake mahaifiya ta to barin gaya da kina da rai guda ɗaya har guda ɗari duk sanda kika mutu a sa miki wani ran ki ƙara mutuwa a sa miki wani rayukan nan guda ɗari gaba ɗaya sai sun ƙare babban addinin nan ba in kuma kin ce da wasa nake ga fili ga mai doki kun san me ya faru da ta yi shiru sai ta ce a kawo shayi in akwai tuwo ma a haɗo da shi Wai in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala saboda haka iyaye ba su da dama su tilasta dan su ya shirka yanzu abin da yake faruwa kenan yaro da zai zama dan kwaya iyaye ba su damu ba ya zama dan bula da ashana ba su damu ba ya zama dan daba ba su damu ba ya zama dan sana suka ba su damu ba ya zama dan kalare ba su damu ba ya zama dan ekomom ba su damu ba amma da an ce ya gane sunna ya fara halartar majalisar sunna ya ɗage wando ya aje gemu aka fara ganin shi da aƙida wasu ɗiya ko kitabun tauhid ya fara zuwa malaman sunna yana koyon addini yaro na tsatse jam'i baya wuce shi kawai sai wani tsoho da ya sha bidi a yi lallaba ya samu baban yaron ya ce ai ɗanka ya lalace ba ka san abin da ke faruwa ba duk anguwan nan ba a dauni taɗe shi na ɗan asabe yanzu haɗan wannan na irin na ɗan gajeren wannan na kamar zai tsallake wuta irin sai ke saka ya shiga izala izala nan ta zamani kuma ka san ita izalan nan daga najadu aka samu ta an ce yahudawa ne suka kawo ta kaga sakare shi bai san ina najadu take ba balle ya san ina yahudawa suke ko an ce maka yahudawa a najadu suke oho yanzu dan asabi dai ya lalace wai ko gaisawa da mutane bai tsugunnawa sai dai ce assalamu alaikum shikenan kuma tsoho wai sai ya rude wadansa ya lalace saboda yana zuwa sallar jami'i ɗansa ya lalace saboda ya rike sunna ɗansa ya lalace saboda yana cewa assalamu alaikum kawai sai ya kira yaro ya ce to in ni na haife ka ban yadda ba in kuma kace sai kai to ina tsine ma albarka tsine mai sau ɗari babu abin da zai same shi a yin za ka tsino Allah ne kake cewa ya tsine ko to Allah ba zai karba ba saboda yaro ya rike me ya rike sunna shi watakila wanda ya zo yake zuga ka ka bincika ka ji 'ya'yan nasa mai suke yi dan ɗansa barawon agwagwa ne amma da tun da ba izala ba matsala wai tsohuwa da jikanta ta kai shi na ɗansa jallabiya ta ce ɗan ladi jallabiyar kan nan dai ba izala ka shiga ba ya ce ke iya kwantar da hankalinki ni sallan ma bagi tsohuwa ta ce alhamdulillah kaga an zauna lafiya wai bai sallah amma dai tun da ba izala yake ba alhamdulillah an zauna lafiya Allah wadan wannan zama lafiya wa in jahadaka la an bi bima laysa laka bihi ilmun fala tudehuma amma dan ba za ka yi musu biyayya ba in sun ce kai shirka wannan ba yana nuna za ka ji mutuncin su ba ba yana nuna za ka musguna musu ba ba yana nuna za ka wulakanta su ba Allah ya ce wa sahibhuma fid dunya ma'rufa anan rayuwar duniya kai zamantakewa da su da kyautatawa in kawo tsoho sabuwar riga sai ya masa sabuwar hula gyara masa ɗakinsa in ya lalace sai ya masa zanin gado yi masa cefane kawo masa gasassa kaza kawo gwangwanin madara da bombita da obalti rinka hada shayi mai kauri yana sha rinka zuwa da safe kana da shi in kayansa sun yi da karbi ka wanke mashi ka goge mashi duk wata kyautatawa a duniya ka ci gaba da yi mashi amma in yace ka zo a yi shirka ka ce bai amma kyautatawa za ka daina ba za ka daina ba shi ne wa ba fi duniya ma'arufa to da wa za yi kobi Allah ya ce wata bi sabila man ana ba ilayya kai bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare ni idan za ka yi koyi koyi da malaman sunna masu ƙaunar Allah masu aƙida masu tauhidi masu riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine wata bi sabila man anaba ilayya Allah yake summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun da kai da iyayen naka gaba daya gare ni za ku dawo ranar tashin alkiyama idan kuka dawo kuma zan ba ku labarin abinda kuka kasance kuna aikatawa Allah ta'ala ya samu dace kun ga wato Allah maɗaukin sarki yana ainihin karantar da wato al'umma ƙida islamiyya irin wannan ƙida ita muke so matasa ku riƙe gamgam ba ɗaga kafa ba ja da baya akan riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan matasa ku lizimci malaman sunna ku rinka samun ilimi na addinin musulunci ita sunna baka yin ta baka karatu dole sai ka samu malaman sunna waɗanda za su gaba da nuna maka yadda za ka bauta Allah maɗaukin sarki Allah ta'ala ya samu dace gashi mun ɗauko karatu kuma lokaci yayi da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ila illa ta sai wa tubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah